Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen talata ɗaya ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com har wa kuna iya jin mu kai tsaye a Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru fagi tare da Halima Jumrau. Yau ma shirin yau da gobe shirin matasa zai ci gaba da magana akan matsalar da ta addabi matasan da suka gama karatu a kusan dukkanin kasashen Afirka kuma ba a ba su aiki saboda dalilai masu nasaba da cin hanci da rashawa da kuma son kai irin na shugabanni. Wai shin a Najeriya mai doka ta ce ne game da ɗaukar aiki? Ka'ida shine idan za a ɗauki aikin gwamnati a Najeriya ya kamata ta shiga jaridu manya akalla guda biyu zuwa uku in aka yi wannan babu wanda zai surutu wannan kace na can rashin bin ka'ida ke jan kace na ce da surutu shin me ke faruwa ne, ɗan talaka ya sha wahala ya yi karatun da kyar kuma ya koma zaman kashe wando don ya kasa samun aikin yi. Me ke faruwa ne? Abin da yake faruwa cikin mutane akwai waɗanda irin suke 'yan boko sun rike madafai. To in ma za su bar wajen to ba za su bar ɗan talaka ije wannan wajen ba sai su ɗauko 'ya'yansu 'yan uwansu 'yan uwan matarsu saboda sun san roman da ake samu a wajen ko kuma sun yi wasu abubuwa da suke so a rufa musu asiri a wajen Abdulmalik Sa'idu mai Biredi Gusau zai ci gaba da bayani a filin matasa masu basira sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa, ku ji abubuwan da za a tattauna a kai waɗanda ba za ku so a baku labari ba. To, da harko ga hilin matasa masu basira kuma ga Abdulmalik Sa'idu mai biredi ɗalibin da ya dogara da sana'ar sai da biredi yana biya ma kanshi bukatu da ɗaukan ɗawainiyar karatun shi a kwalejin horar da malaman makaranta da ke Gusau. Na tambaye shi ko kasuwancin da yake yi ya ishe shi ya tara isassun kuɗaɗen ɗaukan nauyin karatun shi? Gaskiya idan nake sai lokacin da na haɗa dukkanin ababen da zan samu, Wanda ya fi nauyin karatu na sannan ke makaranta, wallahi ba samu. dan abin da ka faruwa kin ga ina da wuce da sati biyu na wuce da kowa makaranta na yi sayayya a tsalle bakin gugu na ɗan ababen da nake zan iya ni ɗan samu wani abu da za su ishe ni zuwa sati biyu ɗin da ni je yanzu ne sati biyu tun da sai na dawo ɗan kwana uku da na samu yanzu na ɗan samu su ko da kina kira na na dawo ne da sun wasu ɗan ababen da a ƙara samu kuma je sati biyu haka da kai in ne da na tara ko kuma na tara da ya gaskiya ni ban zama na da yana ganin tsaye da cikin abin da hana zuwa jami'a wallahi yana tsaye daga cikin abin da hana ni don na san da gaskiya ban da halin da zan ɗauki nauyin karatu na a can musamman a wata jiha wanda ko yana da bishin da cewa in ƙari za mu je wata makaranta ta gaba amma babban abin na hulu ko abin zuwa kuɗi inda na san da cewa kila nan makarantar da nake akwai sauƙin rayuwa ko in sauƙin rayuwa danganta sai da ka ɗauki ta ga rayuwarka to amma kuma akwai sauƙin biyan registration sannan kuma irin ababen da duk da ni dai in na san duk ina samu rayuwa ta da iko Allah zan iya biya da inda situation ina samu kai na san ina sai da Allah halice ni kuma na san sau gaggawa dai ake ce dan sannan da na yi gaggawa da ban kai matsayin da na kai yanzu ba kuma in ne gaggawa ban kaiwa wanda za a ce kila wasu har sai koyi duniya duk wanda bai da ilimi to rayuwa ta tana cikin tsanci da tabiya duk wani hagarin tana dan wani ko kina tsayar wani wallahi in dai baka da ilimi rayuwa wata rana kana ji kana gani za a ce wani je ana neman wa'anda ya soka za kaza sai tsaye za a ga gudun kan ka gefe guda ba da sai za a je ba sannan neman ilimi dole dole sai ka yi hankali ko ɗan ɗan wa kowa a kai sai an waye gari ranar da kana a makarantar bakara amma dole sai da kai hankali balantana wanda ma za mu ga cewa matasa ne suna da masu ɗaukar nauyin karatunsu amma su ta tashi su nemi ilimin su gaskiya ina kira a gari da cewa gaskiya ba su kama hanya mai kullewa da su ba domin hanya mai kullewa ita ce ka tashi ka tsaye da kanka kasuwanci ko yaya ne ka kama shi sannan karatu ka kama na addininka da kuma na zamani. To a Facebook kuma? Tun da kin ce Facebook mm. yanzu haka waɗanda ke biye da mu a Facebook muna miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Jamil Magaji da kuma Salisu Muhammad yanzu haka yanzu nan muka samu saƙon kuma gode. Yawwa mun yi muku kuma tambaya a Facebook cewa me yasa ɗalibai da waɗanda suka kammala karatu suke ɗarin a barin yankinsu su je wasu wurare neman aiki ga amsoshinku. tabbas 'yan arewacin najeriya ba sa neman aiki a kudancin kasar ne sakamakon wasu dalilai da harko dai yana da matukar wahala kaga 'yan kudancin najeriya sun ba da goyon bayan a ɗauki 'yan arewa aiki a yankin su kuma ko ka yi nasara to za ka fuskanci kalubale irin na kabilanci da addini tabbas idan ba aikin kaki kake ba to za ka fuskanci cin zarafi da kuma cin huska sako daga abdullahi muhammad mayyama Wani lokaci akwai matsalar tsaro, yanayin tsadar rayuwa, da kuma rashin ƙwarewar aiki wato lack of working experience. Sai ka ga an ce mai qualification kaza kaɗai ake so kamar BSc Chemical Engineer ko Public da Business Administration, yayin da ni kila Economics, Hausa ko History na karanta. Sannan kila ban taɓa wuce jiha biyu gaba da jihata ba, na in san al'adun can inda zan je. sannan ko ka nema ba ɗaukar ka suke yi ba sako daga idris mai sallah ibrahim hmm. yau da gobe ai dan arewa ba shi da gatan da zai samu wani aiki a wani kamfani a kudancin ƙasar nan ganin yadda su 'yan kudin suke kishin al'ummarsu ba sa goyon bayan dan kowane bangaren ya samu aiki bayan kuma ga yaransu nan a jibge mu ne manyan mu na arewa ba sa mu suke barin mu ba ayyukan yi suke ɗaukar al'ummar kudancin ƙasar nan kuma wallahi in a haka za a ci gaba da tahiya to gaskiya mu 'yan arewa ba mu ba ci gaba saboda haka ya zama wajibi shugabanninmu su sake lali ya kamata gida ya samu kahin a hitar waje wannan hakki ne a gare ku idan ba haka ba kuwa wallahi Allah zai tambaye ku game da talakawan da suka zaɓe ku Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina mai gidan Hulani a duk inda suke wannan dai ni kake tsokana amma ba zan rama ba. <laughs> sai a bari ya huce zan rama <laughs> ana nema fa amma abin shine ka nemi aiki a kan yanar gizo kana misali a ce mubi sai aka kira ka zuwa Legas ko Kalaba kuma kiran ya iso ka ne a ce ranar Juma'a kuma interview ɗin ranar Asabar ne yaya za ka yi ai ko fara tafiyar ma ba za ka yi ba don ka san da wuya ka kai a cikin lokaci to akasari haka kamfanonin kudancin ke yi na gode sako daga Kabiru Usman Tabbas yau da gobe kun taɓo maudu'i mai mahimmanci. Ƙabilancin harshe da na addini, kai uwa uba ƙabilancin kudu da arewacin Najeriya shine ya dabaibaye zukatun al'ummar kudancin Najeriya saɓanin arewacin Najeriya. Hakan shine ya sanya ɗaukacin al'ummar arewa ba su sha'awar zuwa neman aiki kudancin Najeriya. Yau mutumin kudu idan ya zo arewa za ka ga al'umma arewa suna tattalinsa domin ba a nuna musu kabilanci ko kaɗan. Sako daga Sufiyanu Gumel zangon daura. Assalamu alaikum yau da gobe. Wato ni a nawa tunanin rashin kyakkyawar mu'amala ne tsakanin yankunan biyu yake jawo haka. Saboda mutanen kudancin Najeriya ba su da son mutanen arewa sosai kamar yadda 'yan arewa suke son su. don wajen da za ka zauna ma wani tashin hankali ne kuma ɗan arewa bai isa ya mallaki muhalli a kudu ba amma su an ba su wannan damar wannan shine ya sa mutanen arewacin najeriya ba sa son neman aiki a kudu da dai wasu abubuwa da dama sako daga salisu abdullahi jos ok kuna son mutum ya je kudu yana aiki rana guda haɗin kabilanci ya tashi su hallaka mutum ko sati uku kawai da suka wuce mota nawa na kamfanin dangote 'yan niger delta suka illata Sako daga Abdulrahman Atiku. Yau ma zauren matasa na tare da Dr. Sharif da Jafar Jafar a ci gaban tattaunawar da muka yi da su kan yadda ɗan talaka ke fama da rashin daidaiton ɗaukar aiki. Dr. Sharif ne zai amsa tambayar mu ta gaba cewa a ƙa'idar ɗaukar aiki mai dokar ƙasar Najeriya ta ce. wannan dai da malam Jafar ne zai fi jin daɗin amsa ta amma dai abin da na sani shine ka'ida shine idan za a ɗauki aikin gwamnati a Najeriya ana fidda advert wato sanarwa sanarwar nan yana ya kamata ta shiga jaridu manya akalla guda biyu zuwa uku wanda kuma za a faɗi abin da ake so matakin ilimi da ake so ko kuma dai kalan aiki da irin yanayin da ake so wannan shine tsarin da ake yi a sauran jami'o'i wanda misali da kuma sauran ma'aikatu wanda idan za a ɗauki aiki ake yi wanda muke gani sannan kuma sai a je a yi interview kuma daga baya a da sakamakon interview sannan kuma akwai ka'ida da take cewa idan za a ɗauki aiki ya kamata a raba shi zuwa sassa na ƙasar najeriya baki ɗaya saboda a samu wakilcin kowane sashe sakamakon haka idan muka duba wannan za mu ga cewa kwata-kwata ba a yi la'akari da wannan ka'idojin wajen wannan ɗaukar aikin mu ba muna sa kar a ɗauki dan Atiku Abubakar aiki bane dan Atiku Abubakar dan Najeriya ne amma shin wani mataki aka baka dauke shi aiki kawai dan babansa Atiku abun da nake son kuma in yi magana akai na magana daukar aiki shine Janar Buhari yana buƙatar mashawarta na gari tsakani da Allah muddin duk ka. duk ingancin ka. idan abokanan ka ba mutane na gari bane to kwata-kwata ba za ka yi tsammanin cewa kai za ka fitar wani sakamako mai ce a cikin al'umma ba ya kamata ya sani cewa duk wanda da shugabanni wanda suke kusa da shi ministoci da sauransu su ne za su kewaye su su ware 'ya'yansu a cikin 'ya'yan talakawa su saka a ɗauki 'ya'yansu to wayannan mutanen gaba ɗaya sun yi abin da muke cewa fifiko da sarrai corruption ne nepotism ne kuma wannan abun ba ba daidai ne saboda haka wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi bincike a kan shi saboda a tabbatar da in ya faru a ɗauki mataki a kai yana buƙatar mashawarta musamman ta ɓangaren abubuwan da suka shafi tattalin arziki yana buƙatar mashawarta abubuwan da suka shafi kula da 'yan gudun hijira yana buƙatar mashawarta abubuwan da suka shafi rayuwar ƙananan yara tsofi karatu abubuwa da yawa kuma kullum daga media aid masu ba da shawarar eh, lafiya media aid media aid um, wannan abun ina ganin kamar ya kamata a ce yadda farashin kayan kayan abinci ke hawan goron zabuwa masara ta kai dubu bakwai eh, eh, da ɗari takwas kuma an ce dala ne ya tashi to masara kan ai ba dala ake saka ba ake yin ta a nan najeriya muke yin masara saboda me yasa farashin dala zai a affecting farashin masarar da muke ci ya kamata gaskiya janar mahmud Wari ya nemi mashawarta na gari da za su dinga gaya masa aikin da ya kamata da yadda ya kamata a jagoranci al'umma. Malam Jafar me za ka kara akan tsarin daukan ma'aikata a dokar Najeriya? Wato ita doka a ƙasar nan wallahi binta ne kawai ba a yi amma tana nan a rubuci ba wai rashin ta bane matsalar a'a aiwatar da ita ne matsala a kasar nan idan za su duba su bi tsakani da Allah kamar yadda shi abin da shiru yake magana idan shi kan shi wannan wato tsallake ka'ida a irin wannan wato shi ma corruption ne idan har jami'in gwamnati aka kama shi da saba irin waɗannan ka'idar ya kamata a bincike shi a hukunta shi wannan shi ne za a samu rule of law wato ba wanda ya wuce gaban doka doka kowa take hukunta ya kamata a ce ana bin ka'ida abin da aka duba littafi a gani ne doka ta ce akan ɗaukar ma'aikata bi tsakani da Allah lokacin Buhari bai kamata mu samu irin wannan matsalolin ba a zo a bi dokar nan a gani an buga a jarida an kira su wato tattaunawa an zo an rubuta musu jarabawa duk waɗannan sahun duka matakan nan da ake su in aka yi wannan babu wanda zai surutu duk wannan kace na can rashin bin ka'ida ke jan kace na ce da surutu duk abin da in aka yi shi ba a yi shi bisa ka'idojin da aka ce a yi su ba tabbas kam za a samu matsala za a samu kace na ce ya kamata shugaba buhari ya duba waɗannan abubuwa ya samu mashawarta na gari kuma ya zauna a ƙasar najeriya ya duba abubuwan da suke damun mu matsalolinmu a Najeriya suke ba a kasashen waje da yake tafiye-tafiye suke ba. A Najeriya suka faru a Najeriya za su gyaru. hakan shugabannin baya ba suka yi wannan tafiye-tafiyen a banza. A zo a zauna matsalolinmu a duba mana su a gida a gyara mana su a gida a gida muka suka faru a gida za su gyaru. Saboda haka shugaba Buhari muna kira da ya zauna ya duba irin waɗannan matsaloli ya samu mashawarta na gari waɗanda su ba shawara abin da ya dace a yi wa ƙasa. musamman masu ba da shawara a kan tattalin arzikin ƙasa wanne ya kamata a ce ranar farko da aka bi gwamnati a ce an samu wannan wato masu ba da waɗannan shawarwari wataƙila matsalolin da muka shiga ciki yanzu wataƙila ba za mu shige su ba tabbas da a ce akwai wato wasu mashawartan ko da an samu matsalolin za a rage su yawwa to dukan ku biyu kun yi magana akan mashawarta ɗaya daga cikin abin da yake tattaunawa akai idan ya yi tafiye-tafiyen shi shine harkar tsaro kuma kwanakin baya mun ji daga baki mutane da yawa cewa matasa su rashin aikin yin nan ne fa yake sa su har ma su shiga harkar ta'addanci dan an ce dama yan boko haram ba wai dukansu bane ba ba su da karatu wasu su suna da university wasu sun yi digiri da digir girma amma suke shiga wannan harkar to idan ba sa samun aiki ba kwa ganin wannan ma hanya ce da ya kamata a me da hankali a kai su samu aiki ba wai ko da wace sai a ce sai da a tafi gona ba saboda a rage ta'addanci? Tabbas kam idan da idan da aiki idan mutum yana da aikin yi ne zai sa shi ya shiga cikin wato wato aikin da ba shi ba ne ko kuma aikin a sha aikin da ko kuma a ce shiga hakar wato yin laifi idan kana da aikin kana kana yin komai koyarwa ce in aikin gwamnati ne in sana'a ce ta kasuwanci za ka je ka yi ba ka shiga wannan harkokin ba ai yana da yana da alaka da talauci to ayyukan ina aikin yake a ƙasa shine magana harkar noma da ake kokarin a dawo da ita ba abu ne wanda rana ɗaya zai dawo ba harkar wato tama da karafa ita ma ana kokarin da ita ita ma tana buƙatar lokaci harkar yawon buɗe idanu ita ma tana da buƙatar lokaci shekaru suke bukata su nuna kafin har su kai ga lokacin da ƙasa za ta ci moriyar waɗannan wato ɓangarori na na ƙara ƙarfin tattalin arzikin ƙasa amma tabbas kam ya kamata a ce an yi duba kan wajen matsaloli na rashin aikin a wannan ƙasa. To Jafar me za ka ce kasancewa ba wai babu um, Sharif kai, Dr. Sharif, ba wai babu aikin bane mutum da gashi nan suna ba da aikin. amma sai masu karfin ake karawa karfi amma waɗanda suke shiga harkar ta'addancin kuma su ko oho yaya za kila idan yana da mashawarta za su iya gaya mishi cewa fa ga yadda za a yi maganin wannan abin to ni dai na farko kasancewa ta na kasance na rayu a wannan bangare na na matsis da ya sha wahalan wannan abu na sani cewa gwamnati har yanzu da yaki take a wannan wajen kuma shi yaki abu ne wanda yake tafiya tare da zaman lafiya mutane ba za su daina rayuwa ba ko da ana yaki dole sai sun rayu saboda haka gwamnati abin da ya kamata ta yi shine in dai tana da maganar noma da tattalin arziki da wane ne to ta kai shi can matasan da suke wannan wajen a je a ba su aikin yi sai ta haƙa su fito da arzikin ƙasa arzikin ne suka fito da shi ba wai a kansu kawai suke fitowa ba suna fitowa shi ne ga ƙasa baki ɗaya saboda haka barin wa'annan matasan da sunan cewa kawai ana yaƙi a wannan wajen kawai shi kenan sai dai a ba gwamnonin su kuɗi zai su ta tunanin cewa ga za su idp ma muna da labarin cewa abincin ma da ake kai musu an kai musu ma wasu ne suke kwashewa su suna sai da a cikin gari kaga wannan matsala ce babba kuma shi wannan hayaniyar da muke gani ta ta'addanci da ake a najeriya kamar yadda malam jabir ya faɗa ba rana ɗaya ya tashi ba abu ne wanda hankali hankali ke shiga zuciyar mutane talauci da yunwa sai rashin abin yi kai aure dinnan idan matashi ya kai ya aure ya rasa yadda zai yi aure ba abin da ba zai iya yi ba saboda haka gwamnati muna son mu ba ta shawara akan ta tsaya ta lura ta duba abin da ya dace ta nemi mashawarta akan akan yadda za a yi a ƙara dawo mutane a reviving na mutane a dawo da su cikin hayyacinsu da yanzu kowa ya gigice su dawo hayyacinsu su ji cewa kasuwar su irin ta dace makarantar su angonin su irin na da ne in ana yaƙi ta kuma ji a yaƙi Allah kare ya raba mara yaƙi amma ai ba a Najeriya kaɗai ake yaƙi a duniya ba ana yaƙi a wasu wurare amma bai hana ne su su ba Sa'a gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan abin ta duba me gwamnoni suke a wannan wajen. Kuma kuɗaɗen da ake rawa me ake yi da shi. Ita kanta gwamnatin ta ah, shugaban ƙasa me take yi ne a wannan mun ji ana yaki ana cin nasara. To bayan yakin kuma me ake yi na samarwa mutane zaman lafiya da kuma ingantacciyar rayuwa. Wannan shine ne shawara ta da nake gani abin da ya kamata su duba. Ka mu ci gaba Jamila Ali Shaibu wanda ke biye da mu a Facebook ya ce wannan matsala ba a Najeriya kawai ba hamma a Nijar haka take amma a Nijar ɗiyan talakawa ne ke gallazawa ɗiyan talakawa. <laughs> To Ahmad Abubakar dakta mai hoshin bakin al'amuran yau da kullun ne kuma mun yi mishi tambaya cewa wai shin me ke faruwa ne dan talaka ya sha wahala ya karatun da kyar kuma ya koma zaman kashe wando dan ya kasa samun aikin yi me ke faruwa ne kalmar nan da ake yawan faɗa a kullum cewa shine abin da yake dakila Najeriya ina lallata ta wato cin hanci da rashawa ba wai cin hanci da rashawa kullum in an yi magana cin hanci da rashawa mutane su dinga ɗauka magana ce ta cin kuɗin gwamnati ko kuma cin wata dukiya ta gwamnati ba hatta tsarin yadda ake sanya mutane a ayyuka naɗa mukamai da kuma cike gurbi na mukamai Da ɗaukan ma'aikata ƙanana da matsakaita da ma manyan cin hanci ya riga ya shiga ciki rashawa ta shiga ciki abin da yake faruwa akwai wata kalma da turawa suke ce mata elitism elitism shine misali a cikin mutane akwai waɗanda irin suke 'yan boko waɗanda za a ce masu ilimi waɗanda sun cincini sun samu dama sun ɗaukaka sun girma su ne da sun rike madafai saboda haka tun da suna rike da madafan nan na gwamnati to in ma za su bar wajen ko idan an zo an samu dama za a ɗau ma'aikata to ba za su bar dan talaka ije wannan wajen ba saboda sun san roman da ake samu a wajen ko kuma sun yi wasu abubuwa da suke so a rufa musu asiri a wajen sai su ɗauko 'ya'yansu 'yan uwansu 'yan uwan matarsu su kaɗai za su dinga shigarwa dan a najeriya akwai wasu ma'aikatu da lallai lallai muna ji a kafafen yada labarai da wanda muke yi matasa na faɗa ba za a ɗauke ka ba sai ka ba da cin hanci zungurutun kuɗi wata ma'aikata sai ka ba da kusan miliyan ɗaya sannan za ka samu aiki a najeriya matasa sun sani akwai ma'aikatu wanda in dai kana son ka shiga sai ka ajiye miliyan ɗaya sannan za ka samu wai a ɗauke ka ma'aikaci saboda roman da yake wajen akwai kuma ma'aikatu wanda ba wai zancen kuɗi ba ne idan aka ce an samu dama gwamnati ta ba da dama a cikin gurbi mai biyu wasu daga cikin ma'aikatan sun yi ritaya ko an cire su ana son a sake ɗiban wasu ma'aikatan idan aka tashi sai kawai su tura 'ya'yansu da 'yan uwansu su gama ɗaukan mutane waɗanda suke ganin na kusa da su ne sai daga baya don gwamnati kar ta hanga a ce eh abin da suke ba daidai bane sai a je a tallata a gidan jarida sai a ce ana neman za a ɗauki ma'aikata guri kaza guri kaza ku kawo takardu sai sun gama ɗaukan waɗanda za su ɗauka wannan kawai formality ne da in an zo bincike a ce eh ai dama an ma yi advertising ai an sanar a jarida mutanen gari sun sani wallahi ta ce ta kawo wani lokacin jaridan ma ba za a sanar a jarida wanda take mutane sun fi karanta ta ba sai a samu irin sababbin jaridar da kwanan-kwanan nan suka fito jama'a ba su ma san da su ba a nan za a je a yi ai lalle in gwamnati ta zo ana bincike ai za a ce dai an yi ba wai ba a yi ba amma jaridar kai wani sunan jaridan man aka gaya mai wallahi bai san ka ba ba za a faɗa a gidan rediyo ba inda mutane tun da an san mu mutanen mu rediyo suka fi to ba za a faɗa ba ko da haka akwai lallai ma'aikatu waɗanda gaskiya a shugabannin da suke ciki daga su sai su sai 'ya'yan kannen ko 'yan uwan matarsu amma shi ɗan talaka babu abin da zai sa ɗan talaka ya samu damar wannan gurin a wajen karatu ɗan talaka ya sha wahala ɗan talaka shine zai karatu a najeriya a yau yajin aiki yau babu kudin registration a yau yanzu jami'a idan kana so kai registration dan jami'a a nan najeriya sai ka biya kusan dubu talatin zuwa dubu arba'in ga waɗanda suke digiri a jami'o'in tarayya idan kuma na jami'o'in jirgi ne akwai jami'a ta jiha da take karɓar sama da dubu tamanin a nan arewa dubu tamanin registration kuma a nan in ka gama digirin kana son kai digiri na biyu ko kana son kai digiri na uku a nan jami'a ɗan talaka sai ka sa dubu ɗari da talatin za ka yi registration in digiri na uku ne sai ka sa sama da dubu ɗari biyu wannan registration ne banda idan ka zo yin bincike za ka yi research ka dinga kashe kuɗi in kana kashe kuɗi tun kana lissafawa sai ka sai ka haƙura wani wallahi kan haka karatun nashi ba zai iya ba amma da wannan wahalar siyan littafi nan siyan kayan aiki nan saboda gwamnati ba ta tallafa maka ba in ka zo za ka yi nazari ko za ka yi research ba ma inda za ka yi wasu abubuwan da kuɗin ka za ka sa ka siyo ka yi research din ba a tallafa maka ba an bar abin ka ya lallace at the same time ka zo neman aiki ba za ma ka samu inda ake ɗaukan aikin ba ka ka duba jaridu ka ga ina ake mai inda aka ce za a samu aiki ba za ka samu ba in ka samu wallahi za ki samu yanzu akwai wanda yake ya gama digiri ya aika da takardunsa ya fi sau ɗari biyar wuri, guri guri guri duk inda ya ga ana talla zai aika takardun ya mutu ɗari biyar amma ba taɓa kiran shi interview ba ba wai bai cancanta ba ne saboda kawai waɗannan mai ɗin da ake yi ko da an yi a jarida ana yi ne formality kawai dan dai a ce an yi hmm. amma daga lokacin da aka ce an samu wani vacancy za a yi wallahi lokacin za ga mutane sun ɗauko mutanen su ko ƴan aikin shatan waɗanda suke ganin nasu ne ko 'ya'yansu yayan ƴaƴan cikinsu su su su ga mutane waɗanda suka cancanta har yau kullum muna ta yiwun canji canji canji amma har yau a cikin gwamnatin canji ma tunda shugaban ƙasa ba shi kaɗai yake iya yin komai ba shugaban ƙasa yana gefe shugaban ƙasa bawan Allah yana iya tunaninsa ya za a gyara Najeriya amma shi kaɗai fa ba zai iya ba hannu ɗaya baya ɗaukan jinka Najeriya jinka ce sai an taru sai an mika hannu da yawa za a iya ɗaga jinkar a ɗora ta har a samu canjin da muke fatan zai kawo mana gyaran ƙasa. Ai yanzu ɗan talaka sai wanda Allah ya yi mana iya yin karatun ike yin karatun. Saboda ɗan talaka yanzu a Najeriya nan akwai yara na gani a jarida nake karantawa akwai matasan da aka ɗauka aka tura su wai su je su koyo harkar tukin jirgin sama. Sun je sun koyo talakawa wajen su ɗari ‘ya'yan talakawa an tura su sun je sun koyo tukin jirgin sama su ɗari a wata ƙasa sun je jordan sun dawo amma an kasa samun wani guri wanda za a samu musu aiki Mun ba su samu tukin jirgin ba a samun musu wani aiki mai kyau wanda yake yi makamanci da tukin jirgin wallahi gwanda a samu musu tukin bus gwamnati ta sai musu irin bus bus bus din nan dogaye su dinga tukawa a ba su albashi mai kyau amma a jaridar kamar yadda na ga jaridar ta rawaito cewa wai yanzu da yawa daga cikin su wai an tura su an ɗauke su aiki wai a makarantar sakandare su dinga koyarwa me za su koyar certificate course suka je suka yi an ɗauke su aikin sakandare don qualification za su shiga aikin koyarwa sakandare in sun je sakandare me za su koyar wani subject za su koyar menene qualification da ake bukata a ce mutum yana da shi ya shiga cikin sakandare ya koyar ko ka kawai dan ka je kai certificate ko shi kenan za a zo a baka in sun je ga sakandare za su koyar da cikin jirgi ne haka jaridar da ta rawaito muka karanta abin da yake ba mu abin al'ajabi to abin da yake faruwa dan talaka ya sha wahala wajen karatu ya je ya kashe kuɗi wani saboda kan karatun musamman yanzu jami'o'inmu na Najeriya sun lallace saboda yawan yajin aiki da kashe-kashen kuɗi da ɓata lokaci 'ya'yan masu kuɗi ana tura su kasashen waje har ta kai ta kawo wasu gwamnatocinmu saboda kokari irin nasu sun ɗari 'ya'yan talakawa an tura su kasashen waje sun je sun yi karatun sun dawo amma wani ya je ya yi karatun ya dawo aikin da zai samu ko titin firamare bai samu ba ya je karatun ya digirin farko digiri na biyu ya dawo babu karatun me zai yi sai idan yana da tunani yana da kwakwalwa Allah ya taimake shi ya dan tsaya koyi gyaran janareto ko kuma ya samu wata sana'a ta sai da katin waya kamar yadda na gani a jaridar ana gani cewa yarinya ta je ta koyi tukin jirgi a wata jiha a Najeriya nan ta zama pilot ta iya tukin jirgin amma ta kasa samun aiki yi har ta dawo tana sai da katin waya a filin jirgin sama to na abu da me kama ka sha wahala wajen karatun babu sana'i gwamnati ba ta samar maka sana'ar da za ta yi ba shi aikin gwamnati ba wai dole an ce mutum in yi karatu sai ya je aikin gwamnati ba a'a ka yi ƙoƙari ka yi wani karatu wanda in ka zo za ka samar wa kanka wata sana'a wanda za ka dinga yi domin ci gaban ƙasarka to amma gwamnati ita ce ya kamata a ce ta tsara wa mutane yadda idan mutum ya je karatun ba zai je yi kowane karatu ba akwai abin da ake cewa guidance and counseling a nuna maka eh ga course wannan ya dace da in ka karanta shi lallai bayan ka gama jami'a ko baka samu aiki ba za ka iya dogara da kanka Da wannan bayani na Ahmad Abubakar Dakta muka kawo ƙarshen shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki sai gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fahim. Da Julie Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Rob McLean da kuma Mr. Mukhbil wanda yake koyan aikin haɗa sauti a sashen Hausa Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah. Ta lukuma ta sa hakkin mata a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma tasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba